Hausawa Top TV tashar al'umma. Ƙasar jamhuriyar Nijar ta shawarci Najeriya ta gargaɗi ta akan kada ta manta da irin taimakon da ƙasar Nijar ta yi wa Najeriya a baya a yakin da ta fuskanta inda ta shawarce ta cewa kada ta biye wa ECOWAS ta ɓata amanar da take tsakanin Nijar da Najeriya. Allahu Akbar tabbas Nijar ta taimaka wa Najeriya matuƙa a dangane da abin da ya faru a yakin da Najeriya ta fuskanta a baya na biyafara. Masu saurare ku gyara zama domin jin wani rahoto da muka tanadar muku a halin yanzu a dangance da irin yadda ƙasar jamhuriyar Nijar ta taimaka wa ƙasar Najeriya wanda bai kyauta a ce ƙasar Najeriya ta manta. da wannan taimako da ƙasar jamhuriyar Nijar ta mata ba, wanda a yakin biyafara na irin abubuwan da ya faru, ƙasar jamhuriyar Nijar rambun makamanta ta shiga ta ɗebo ta ba wa ƙasar Najeriya. domin a yaƙi su ojuku masu wato rajin kafa ƙasar biyafara domin raba najeriya biyu wanda ƙasar jamhuriyar Nijar ita ta tsaya kai da fata an sa wa ƙasar Najeriya takunkumi a wannan lokaci, amma ƙasar jamhuriyar Nijar haka ta tallafa tare da tura sojojinta wato zuwa ƙasar Najeriya domin yin wannan yaƙi kuma har aka samu nasara, wanda babu shakka ƙasar Faransa ta so a kafa ƙasar Biyafara, wanda ta ringa zagayewa ta ƙasashen gaban da dai sauransu tana tura makamai ga su Ojuku wato domin a kafa ƙasar Biyafara. a raba Najeriya biyu, amma cikin ikon Allah a wancan lokaci Joe Rahmani shine shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar wanda ya tashi kai tsaye ya ringa tallafawa Najeriya har sai da ƙasan nan aka yaƙi wancan yaƙi na biyafara har aka kwantar da shi wanda babu shakka 'yan Nijar sun yi matuƙar ƙoƙari ko mu ce ƙasar Nijar ta yi matuƙar ƙoƙari wanda bai kyauta a ce abin nan da ya faru ECOWAS wato Tinubu da yake shugabanta bai kamata a ce ya manta wancan taimako da irin yadda Nijar suke 'yan uwa ka hatai na tsakaninsu da Najeriya a ce ya ɗauki wancan mataki ba. A dangare da wannan batu masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto da muka tanadar maku abin mamaki. Tabbas Nijar da Najeriya bai kamata a samu wani takun saƙa ko ɗaya ba. Gashi ku saurara. ta shawarci Najeriya da kada ta biya wa ECOWAS wajen bata zamantar da ke tsakanin Nijar da Najeriya. Bintu Watara, daraktar da ke kula da kasashen yammacin Afirka ta ma'aikatar harkokin wajen Nijar ce ta bayyana haka inda ta tuna wa Najeriya kan irin taimakon da Nijar ta ba wa Najeriya lokacin da ake yakin Biafra wanda hakan yana cikin dalilin da suka sa Najeriya ta samu nasara. Bintu Watara kuma ta yi Allah wadai da ECOWAS kan takunkumin da ta kaka ba Nijar wanda ta ce ta yi hakan ne babu gaira babu dalili. Da ke zaune a Fataskom a tarayyar Najeriya wanda ya ce yana son a ba shi ƙarin bayani game da irin rawar da Nijar ta taka a lokacin yakin Biafra. Domin amsa wannan tambaya taka ta wayar tarho na tattauna da wani ƙwararre da ya gudanar da bincike akan wannan yaƙi na Biafra. Wato Dr. Muhammad Daguzo Umate. masani akan hudar ƙasa da ƙasa da diplomasiya ɗan najeriya wanda yanzu haka yake a hukumar raya kogin isa ta abn a birnin yamai na jamhuriyar nijar ga kuma abin da yake cewa so in za yi magana akan abin da nigeria ta yi ma najeriya za mu yi makasha ta a fannin uku ta fannin diplomasiya ta fannin gudumawa na makamai da sauransu da ta fannin jama'a so an an ta diplomasiya so jori ya yi tafiya musamman zuwa birtaniya ta nuna ma birtaniya ke abunda kasar faransa saboda kasar faransa ta goyi bayan biafra da soji kusa na fada ba haka ba ne ya je assembly nasu har ya ga prime minister na su yana muska ai abun nan ba haka bane abun da ya faru ga ta fannin mulki ne da daya da na biyu shi general de gaulle na faransa ya tambaya ya gaya ma jirgi a jiyar ya kanta ya bada a niger saboda sojin biafra su su yi farma ma nigeria a yi amfani da kasar niger shi jori ba yarda da wannan ba wato shugaban kasar na wancan lokaci jihar ne bai yarda da shawarar da janar dagwal bai da cewa um, uh, sojojin biyafara nijar ta mara masu baya a wannan lokaci a bai yarda ba kwata-kwata eh, shi jori da aka tambaye shi ma akwai ɗaya akan yarda ke biyafara a kasa ne saboda hukuntuna shi janar gol ya sa shi umar bongo ya taimaka ma biafra saboda yawanci makamin da ana kama biafra ana ɗaukar su daga gabon ne sai a kai shi da gine biso da can sai a kai ma biafra shi cote d'ivoire shi ma sun yarda da biafra duka wannan france ta sa so amma shi diori bai yarda da shi ba ita shi ba zai yarda da abun da shi da eh, gol ya gaya mar nan ba eh da gol ya ce mata a ah, ya kata biafra su bude bas nasu a nan wato ya ce masa biafra su bude sansanin soja a nijar ya gaya wa jawar kenan eh haka ne amma jawar eh haka ne jari da ya mance ba yanzu wannan kaɗan ne ta gefen diplomasiya eh, wannan da ta taka a yakin biafra yanzu in mun zo ta yakin makami a wancan lokacin da aka fara yaki yawanci manyan kasashen duniya masu yadda makamai sun sama a nigeria a takunkumi so bayan da za a yi a samu makamai eh, a wancan yaki shi ojuku ya yi da sosai a wancan yaki ya tara makamai hatta da jirage ma eh, jiragen sa tashi tun daga enugu har su zo kano suna bombarde a arewa suna ruwan wuta da ba makame eh. to waya ba su makame a lokacin su yan arewaci masu yaƙi da yuwan fara yawwa a wancan lokaci da yaƙi ta fara sai hassan katsina shine gwamnan arewa a wancan lokaci ya tura tawagansa zuwa niyame a cikin tawagan nan akwai ali a Akizo. shine sakatare na gaman house na arewa sai a ciki akwai mamman bashar shine sarkin daura eh, mamman bashar ya yi aiki da sardona ya eh, ci yana nan kaman connection ne tsakanin sardona da jadiyori sai da colonel ado wali shi soja ne suka zo suka tarar da na protocol na diori sai sun ga shi president diori sun ce ga abin da mai ya tura su saboda ba su da makamai a wancan lokaci sai diori ce musu to mun ji za mu saya makamai za mu kawo ko sun ce ɗaya su ban su koma gida ka wata na ba da makamai sai president diori ya kira sani suna siddo a wancan lokaci Eh, a wancan lokaci shine eh, shirin ta major fadar mulki na biyori na presidency kenan eh. sai ya gaya musu dukkan makamai da suna cikin rumbun sojojin niger a ɗiba a cika cikin motoci sa'an da na yi ma a wancan na yi ma tambayar shi isa bubbe ya ce mai tare da shi aka loda dukkan makamai nan dukkan makamai da ya riga niger in ba wanda yana hannun soja ba cika cikin motoci daga can aka ke sokoto daga sokoto sun bude aerodrome daga can ne ana ɗebon makamin nan ana ke musamman a dagan yaki wannan yaki da aka yi kamar akwai sojojin nijar da aka sani sananni waɗanda suka yi tasiri suka ci garuruwa suka yi yaki sosai a biyafara waɗanda suka nuna bajinta eh za mu koma akan akan akan sojojin nan bari gama na gama na makamai nan yanda shekarun da aka dauka na makamai zan dawo akan sojoji ma manyan makamai su ana kawo su ta ta teku ne ran kawo su a abijan sai a kawo zuwa a wagadugu sai a ran kawo niyame sai a kai su so kana makamai ana kawo su da da jirage ne an kawo ana sai aliyas an kawo yame um, sake su Najeriya. So yanzu an zo ta bangaren sojoji, sojin uh, Niger ba su je officially ba. Kai gashi an tura soji yadda aka yi yanzu a yakin a Boko Haram. Kusan yakin Boko Haram aka tura soji Niger ta ba da gudumawa. Eh. Amma sojin Niger ba su ba da ba. Amma abu da aka yi an rufe ido. Duk wanda yana sojin da suna suna suna zuwa sai su je su yi yakin su. Wato kamar ba a bada sojoji ma makamai aka bada amma an yi kira ga duk wanda zai iya zuwa ya je ya bada gudunmuwa daga Nijar'a zai iya taya kenan? Kana nufin haka ke yawwa a cikin sojoji ma. Akwai kuma waɗanda aka samu cikin sojojin haka da suka tafi? akwai su da yawa saboda na yi ma interview ma ɗan uwan shi sani sunna Sido. sai ya gaya mini ke eh, ga wata rana ya tare da rawansa sai ya ce mana eh, ga wannan soji ya nama soji wanda suka je yaki suka dawo bayan yaki soji miliyan sun je amma ban je officially ba da suka je ma uniform da suka yi amfani da shi duka uniform na na Najeriya ne wato sun je amma a hukumce ba a bayyana ba aka ce sun je a ba bayyana ba kuma sani sunna su daina ɗaya daga cikin waɗanda suka je ko bai je ba a shi bai je ba shi dai makame ne wanda yana saya to shi makame ne ya dinga saya makame eh shi ne ma ya bude ma hanya ma su je su je so duk wanda suna cikin nan yanzu an dauke su kamar yan Najeriya ne su yawancin sun je sun yaki eh, a wancan lokaci ma har ya sa mamman gawo aka yi Najeriya da Nijar dai suke duka wannan kamfen ne aka yi saboda tura mutanen Najeriya a Nijar da sojoji da civilian civilian sun je ana tirin nasu a can sai ake su filin daga dr muhammad dagusu umata kenan masani a to masu saurare kamar yadda kuka saurara rahoto kenan a dangane da irin abubuwa na taimako da kasar jamhuriyar Nijar ta yi wa Najeriya a baya wato lokacin yakin biyafara wanda babu shakka dai a wannan yaki ba dan Nijar ta tallafa ba to da a ce a yanzu ba wannan labarin ake yi ba domin kuwa irin taimakon da ta yi kamar yadda kuka ji rumbun ajiyar makaman da ya rage wato na ƙasar jamhuriyar Nijar shi aka buɗe aka ɗebe su duka aka loda aka shigo da su Najeriya wanda a wannan lokaci da wani abu ya tunkaro Nijar ba ta da wasu makamai ajiyayyu iya na hannun wato jami'an tsaronta ne wanda babu shakka duk ƙasar da ta yi maka irin wannan to bata cancanci a yi jifa da ita ba bata cancanci tsangwama ko ɗaya ba illa kara da mutunci a tsakani wanda babu shakka wannan ake alakantawa da cewar tabbas tinubu saboda ɗan kudancin najeriya ne shi ya sanya ya manta da wannan abu kuma hakan ne ya sanya saboda ba shi da alaƙa da arewacin Najeriya domin Najeriya da wato arewacin Najeriya da cikin Nijar 'yan uwan juna ne saboda hausawa ne da dai sauransu wanda shi kuma ba bahaushe ba ne yana yankin kudancin najeriya shi ya sanya baya kula da wannan alaƙa da kuma irin mutuntaka ta juna shi ya sanya ya haifotar da wannan abu na tunaninsa a ecowas to masu saurare kun ji dai irin abubuwan da najeriya ta fuskanta na taimako daga ƙasar jamhuriyar Nijar? wanda babu shakka sai dai a ce Allah ya sakawa shugaba Jo Rahmani da alkhairi akan irin abubuwan da ya na taimako ko mu ce ma kasar jamhuriyar Nijar din baki daya. To masu saurare me za ku ce a dangane da wannan rahoto kamar yadda kuka saurara. Muna so mu ji shahin ra'ayinku mun gode. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin kasancewa da wannan tasha tamu a kowane lokaci mun gode.